na'am na'am ba to to waf'alla waf'alla wazni na shida ya'ti ghaliban li ma'na wahidin ko li ma'nan wahid yana zuwa ne galibi ga ma'ana guda daya huwa quwwatul launi aw al'ib shine tsananin launi ko kuma aibi wala yakunu illa laziman amma baya zuwa sai lazimi ba shi da bukatar maf'ulun bihi kahmarra wa yadda wa warra in ya kasance fari ko ja ko kuma mai ido daya wa masha in ya kasance idanuwansa sun kasance kanana kwarai mashi ay qawiyat humratuhu wa bayaduhu wa awaruhu wa amashuhu mun fahimta kaga karancin ko kanana ido kaga aibi ne misali don kila ba komai zaka iya hanga ba sannan kuma jaɗin in yawa shi ma kala ce sannan abin nan ewa in ya kasance ido guda ɗaya dama shi ma kuma aibi ne wannan tun da ganin ka ba zai kasance mai kaman guda biyu ba an fahimta don haka bai zuwa sai a launi ko aibi to wannan na bakwai in mun shige shi yana da tsawo ƙwarai na'am ba haka sai mu tsaya nan insha Allah na wa amru ikhtasama zaid wa amru ikhtalafa ay ikhtalafa ma'ana shi kenan eh su rubuta wawun ana eh ta amru ayan da Allah ce na takfir ne ai kamar mundu ne da mus takfir ana ce mus mundu dun ma'anar shiga fa masfa'u wa mastafa'u dun ma'anar shiga na na yakan zuwa na sai yakan zuwa ne kamar ne fakai fakana nakiri eksa ofiha wala tukallimuni mm. ko eh. irin عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده إيه، أي دائما إنك هكا سياقي لا مقوم ما فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون إلا wa amana wa amila salihan yadkhuluna to jannati adnin allati wa'ada rahman badal kenan hmm. na kuma ya kasance barkin mansubi ne بالكسر لأنه جمع عنه عن السالم إيه وما بتاء وألف قد جمع نعم فكيف كان وانا ابن مضاف لي لمضاف إليه معزوف akwai ya fakai fakana na kiri yawo na wajen magana mene ne tambayan ka ya za a ambaci Allah a tafiya ba a tafiya bane kiyaman tsayiwa ai shi ne komin laila aqimi salata tsayiwa dan shi annabi ya mana bayanin salam yadda abu yake ba taba samu yana tafiya haka yana na'am eh to wannan babu laifi saboda yadda yanayin mu yake misali in baka shagaltu da qur'anin baka na shagaltuwa da kallon wasu abubuwa can da ba a ba zai dauka ba eh babu laifi na'am na'am na fahimta eh a zaune ko a tsaye cikin sallah eh amma saboda yanayin mu misali in ka dinga itlaq idanuwan ka sai ka fito misali duk ladan da kai a yinin ba komai to maimakon wannan sai ka shiga da dan wani aiki wanda yake zuciyarka tana hangensa fiye da ka dinga rarraba idanuwan ka sura na to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta goma ga watan Rabi'ul Awwal 1430 daidai da shida ga watan Maris shekara ta 2009 cikin ci gaba da karatun mu na wannan littafi Shazal Arf fi fannin sarf to satin da ya wuce har yanzu muna kan auzan almazida wazun na waɗanda yake an yi wa ƙari satin da ya wuce mun tsaya akan ifta'ala muka ce yana da ma'anoni nashi ɗaiɗai har guda shida sannan muka yi magana kan if'alla shi ma muka yi bayanin cewa yana zuwa da ma'ana guda ɗaya tak to yau insha Allah za mu tashi akan tafa'ala an ga wurin ko ne ce wa tafa'ala shine wazni na bakwai ta'ti li khamsati ma'anin tana zuwa da ma'anona guda biyar ko ko dan ma'anona guda biyar ahaduha ta farkonta mutawa'atu fa'ala mudha'afu al'ain shine mutawa'atu fa'ala mudha'afu al'ain yani yayi wa fa'ala mutawa'a ya bisa amma fa'ala wanda yake yazo da ainun dinsa da shadda kaman nabbahtuhu na fadakar da shi fata fatanabbaha sai ya faɗaka, kaga nabbaha ala wazni fa'ala to ta nabaha ya zo ne sakamakon nabaha din nan an fahimta wa kassartuhu kassara na kakkarya shi sai ya yadda nake so to wannan ana kiran mutawa muna fahimta sani ha na biyu al-ittikhas mai da abu abu koko daukan abu don abu shine ittikhas ka da saubahu ai ittakhadahu wisada ya dauki rigansa ya mai da shi matashi filo ittikhas ka dauki abu dan abu koko mai da abu dan wani abu wa salisuha siga ta uku kuwa at daura wa kai abin da yake da ba ta bane pretending kenan an san pretending ai kai abin da yake da ma can ba wai naka bane amma dai yanayi ne yasa ka abin nan <laughs> an fahimta kamar ka wata hallama in ya ɗaura wa kanshi haƙurin shi ba mai haƙuri ta tasabbara fulan ai wane ya tirsasa kanshi ne kan haƙuri ko ko tahallama ya tirsasa kanshi akan yin haƙuri amma asalin shi ba mai haƙuri bane mun fahimta ai takallafa sabra wal hilma ya ɗaura wa kanshi haƙuri da kuma haƙuri wa rabi'uha siga ta hudu at-tajannub nisanta ka nisanci abu ka taharraja wata hajjada, ai tajannaba haraj, ya nisanci damuwa wal hujud da kuma bacci zaka ce tahar ba wai ya damu ba